Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi an yi sahur ko ana shirye-shiryen sahur lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Madina ba makanan labarai. To Hadiza daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka cikin gaggawa kan yaƙi da cutar coronavirus. tsohon ciyaman ɗin jam'iyyar npp ta sudan ahmed harun ya kamu da cutar covid-19 a gidan yari a cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi harun ɗin ɗaurin talala a gida fitaccen likitan amurka ɗin nan da ya ƙware kan cututtuka masu yaɗuwa dr anthony fauci ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na remdesivir wajen jinyar cutar covid-19 labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da wakilin muryar Amurka wato Mahmud Kwari ya yi da ɗaya daga cikin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin yakar COVID-19 da kuma gudanar da bincike akan mace-macen da ake fuskanta a Kano. za kuma ku ji hirar da abokin aiki na kai da Muhammad Atiku don tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ya samu cikakken warwarewa daga cutar COVID-19 kamar kowace ranar Laraba kuma yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana. masauraro barkan barkanku da asuba. da fatan masu azumi sun yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Fitaccen likitan Amurka ɗin nan da ya ƙware kan cututtuka masu yaɗuwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaƙi da cutar coronavirus. Fauci ya ce, Wani binciken da aka yi kan maganin na Remdesivir ya nuna cewa maganin na iya kare mutane daga coronavirus. Fauci ya ce sakamakon binciken bai nuna cewa maganin na iya hallaka cutar kwata-kwata ba. To amma ya nuna cewa akwai kwakwarar alamar fa'ida a maganin. Fauci ya ƙara da cewa maganin na Remdesivir ya ɗin taimaka wajen rage mace-mace. Saboda kashi sha ɗaya na majinyatan ba su sha wannan maganin ba ne suka mutu. a yayin da kuma kashi takwas na waɗanda suka sha suka mutu. Mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yaƙin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaƙi. Yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Akwai wasu ayoyin tambaya da binciken sharar fage ya gano wanda kuma bincike mai zurfi ne kaɗai zai iya tono cikakken abin da ya faru. A cewar mukaddashin sakataren harkokin soji James McPherson a wata takardar bayani ta jiya Laraba. Wannan jirgin ruwan shine jirgin mayakan sojojin ruwan Amurka na farko da ya samu wata mummunar barkewar cutar COVID-19 a cikin teku, wanda ya sa aka ɗan jingine shi a ƙarshen watan Maris. Tsohon ciyaman ɗin jam'iyyar NCP ta Sudan Ahmed Harun ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari. A cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna ɗin ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya. Hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba, wanda na hannun damar hambararren shugaba Umar al ne. Hussein Ahmed Harun, ɗaya daga cikin 'ya'yan Harun, ya gaya wa wani shirin muryar amurka mai suna south sudan in focus cewa ranar talata aka gano cewa mahaifin nasa ya kamu da cutar covid-19 kuma an garzaya da shi wani asibitin 'yan sanda da ke gabashin khartoum an jima kaɗan madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu da karasar hirar da wakilin muryar amurka muhammad kwari ya da ɗaya daga cikin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin yakar covid-19 wato dr sani gwarzo a kano inda ya masa tambaya akan matsayin kano dangane da waɗanda suka gamu da cutar covid-19 ganin cewar cibiyar gwaje-gwaje a kano ɗaya ce kuma ana ta buƙatar a ƙara ta zama fiye da haka sai dr gwarzo ya ce yan siriti su ga maka cewa a yau ga adadin da aka kara amma a jiya dai akwai bayanai da suka fito sannan kuma muna tabbatar maka da shi an fara gwaji a wannan tsohoci cibiya wacce da aka rufe ta sannan akwai sabuwar cibiya wacce aka gina ta da tallafin asibitin aminu kano da kuma tallafin vice chancellor na na bayero university an gina ta kuma ncdc ta zo ta ba da tsarin yadda za a gyara wurin ko ajiyan ana ta haɗa sababbin injina wanda za mu yi gwaje-gwajen su muna sa ran zuwa gobe za a fara gwajin aikin mashin din ba gwada mutane ba don idan aka sa sababbin kayan aiki sai an gwada shi an tabbatar yana yin abin da yake so sannan a fara auna mutane don Allah da ana sa rai kamar da suka mana bayani zuwa gobe za su gama sannan ko da wa'annan santa guda biyu sun yi aiki ina sanar da mu cewa lallai wannan guda biyun ma ba su isa ba dole sai an ƙara adadi mai yawa domin mutanen da suke Kano yana da yawan da idan aka dogara da wuri guda biyu su ma za su sake durkusawa dole a ƙara adadin su kuma a ƙara adadin masu zuwa karɓo wannan samfuri wurare daban-daban da kuma collection center da muke kiransa cibiyar da kowa zai je ba da samfurinsa a dauka ko kuma inda motoci da za su je su dauko samfur sannan na gargadi cewa kada mutane su faci jiki ce yanzu ana gwaji a wannan asibiti mutum ya kai kansa ka'ida ta irin wannan wuri saboda yawan tsoron yaduwar annoba ba ma yadda mutane su je a ce a can za a je a ɗauki samfur su wannan cibiya ta gwaji cibiya ce ta gwaji ba cibiya ce ta ɗaukan samfuri ba za mu bude dakunan ɗaukar samfuri wuri daban a wurare daban-daban yadda za su kasance kusa da al'umma sannan kuma da motoci da za su je gidaje su Na Dakta ka ce cibiyoyin nan guda biyu da wannan da ake da ita da kuma wacce ake kokarin buɗewa lama ku fara auna yadda za ta yi aikin ta. Mutum nawa suke da abin da kuke kira capacity a rana? Kamar yadda suke mana bayani ita tsohuwar tana za ta iya kamar mutum tamanin a yi ne guda ko fiye da haka ko kuma ninkin haka ko shi ne minimum kilin tamanin ita kuma waccan za ta iya yin dari da tamanin minimum za kuma ta iya ninkin haka sau biyu to amma akwai yadda za a iya yi a mai da shi ita sabuwar ta zama ɗari biyar cikin kankanin lokaci hmm. tun mun auna wa'annan. a gaida Mahmud Kwari ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga madina mai shanu da sauran labaran duniya a halin da ake ciki kuma wani sabon fadan da ya barke a jihar central equatoria ta sudan ta kudu a wannan makon na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarƙaƙƙiya wadda kasar ta cimma wani mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ta nas ya ce wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsoffin mayakan kungiyar splmio ta kai hare-hare kan wasu wuraren kungiyar nas a jihar ta central equatoria tun a ranar lahadi sun je sun kai hari kan sansanoninmu a sinema da ke wajajen umbaci da kuma mediba da morobo sannan kuma sun kai hari a sansaninmu na kajo keji kala haka zalika sun kai hari kan dakarunmu kuma mun mayar da martani abinda mai magana da yawun kungiyar mayakan tanas samuel suba ya gaya wa shirin na muryar amurka game da sudan ta kudu daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya ce hukumar ta ɗauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaƙi da cutar coronavirus ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga kasar amurka wacce take ta ɗaya cikin masu baiwa who ɗin tallafi amurka ta kuma kasance kan gaba a duk faɗin duniya wajen yawan masu ɗauke da cutar da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu a yayin wata tattaunawa da ya yi da manema labarai a ƙasar geneva tedros ya ce tun daga farko who ta ɗauki matakan da suka kamata wajen yi wa duniya gargaɗi kan wannan cutar kasuwannin hannayen jarin amurka sun yi matukar miƙewa zuwa lokacin da aka kaɗa ƙararrawar tashi a birnin new york wanda ke nuni da ƙwarin gwiwar da masu saka hannun jari suka samu game da yiwuwar sake farfadowa bayan shuɗewar cutar covid-19 sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna remdesivir shi ma ya nuna yiwuwar jinya da shi zai kai ga waraka kasuwar dow jones ta yi sama da kashi 2.21

ta tashi da maki takwas da 8,914. Madalla a gaida Madina mai shanu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. waɗanda suka warke daga cutar coronavirus a Najeriya ya haura ɗari uku. Muhammad Atiku Abubakar wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar na ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suka kuma samu warkewa a hirarsa da abokin aiki na Madina mai shanu ya fara da bayyana mata inda yake tunanin cewa ya kamu da cutar. gaskiya ba zan iya tuna da inda na kama cutar nan ba amma da yiwuwa cewa na kama ta da nake kasar waje kafin da dawo najeriya to ya kaji a ranka bayan ka gane cewa ka kamu da cutar coronavirus gaskiya ban ji daɗi ba kuma na ɗan yi fargaba kaɗan ba wai wani abu don saboda ina cikin fari ko farko zan ci a cikin waɗanda suka kama wannan cutar a abuja saboda haka abun ya ɗan tsoratar da ni kaɗan. to wani irin yanayi lafiyarka ta shiga lokacin da kai fama da wannan cutar. alhamdulillah daga eh, ran da aka ce ban na kama wannan cutar har zuwa lokacin da aka sallame ni ban ji wani illa a jikina ba alhamdulillah wato duk alamomin nan da ake ji kai baka ji su ba alamomin da ake da alamomin da ake faɗa wani tari ko zazzabi ko wani abu fiye da haka dama duk alhamdulillah duk bai kama ni ba. To Muhammad akan ce ana amfani da magungunan malaria wajen jinyar masu coronavirus. Shin wannan maganar gaskiya ce? kan maganar magunguna abin da ya kamata kuma al'umma sani shine ba wata magani a duniya ma tukunna ba wai a Najeriya ba wanda aka ce lalle wannan shine yake warkar da mutane. To kyauta aka yi maka jinya a asibiti ko kuma ka biya wasu kuɗaɗe? Ba wani sishin nan mutum zai biya. Wannan gwamnati gwamnati ne suke ɗaukan duk nauyin wannan abin nan wannan cutar za su dau nauyin kula da kai da inda zaka kwana da abincin da zaka ci da komai da komai. Mm. na je na zanna a wannan wuri a abuja a gwagwalada tare da wasu ma lafiya ma duk gaskiya shaidan da za mu yi mai kyau ne alhamdulillah gwamnati sun tsaya sun kula da mu da kyau mm. ya su. kwana nawa kai kafin eh, ka samu waraka daga wannan cutar zan ce na yi kusan kwana arba'in To yaya aka yi kai ka daɗe cutar bata bar jikinka ba saboda yawancin mutane sai ka ga cikin sati biyu sun samu waraka daga cutar. lafiyan nan kin san Allah ne ke ba da ita Allah bai yi na fito a sati biyu ba na mm. fito a sati hudu mm. ko ni din ma abin ya ɗaure min kai ban san dalilin haka ba kuma likitocin ma da ke kula da ni mm. gaskiya su ma sun kasa ba da cikakken bayani kan wannan to a ƙarshe wani sako zaka gaya wa mutane dangane da wannan cutar to fari a cikin abin da nake son gaya mutane su kula sosai wannan cutar nan illanta wato na fari yaduwanta ne tana sauƙin yaduwa idan mutum ɗaya yanzu idan mutum ɗaya a cikin gida na da wannan cutar nan to idan ba kula ba wallahi kowa a gidan zai iya kamawa. To a gaida Madina mai shanu. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da wani iyali ya yi a ƙauran mu da cewa wani ɗan shekaru talatin ya ɓata ƙaramar 'yarsu 'yan shekaru biyu. rundunar 'yan sandan ta jihar zamfara kuma ta tabbatar da yi wa ƙaramar yarinyar fyaɗen bayan da aka kai ta asibiti aka gwada ta a lokacin da muka yi hira da mahaifiyar yarinyar ta bayyana cewa rundunar 'yan sandan ta kama wanda ake zargi mai suna aminu hamza amma daga baya aka sake shi sai dai bayan sa wannan hirar muka samu labari cewa an sake kama wanda ake zargin kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar kabiru nasiru ya shaida wa mu makon jiya mun kuma samu yin hira da wanda ake zargin ga bayanin da ya yi wa shirin domin iyali a hirarsa da wakilin mulamido abubakar ni dai abin da zan ce ni dai ranar talata talatar da ta wuce Na dawo gida misalin karfe biyu na rana. Ina shigowa gida sai mama ta take ce mani maman Humaira ta zo tana kuka ta zo tana kuka wai na lalata mata yarinya. Take ta gaskiya ne, ce mata ba gaskiya ba ne, ba abin da tsakanina da ba abin da haɗa ni da yarinyarta. har na juya zan je gidan maman Umairu in same ta mu yi magana da ita sai mama ta take gaya man kare in je in same ta don da taɓarya ta zo ta zo nan tana nema na ta zo da taɓarya tana nema na kada in je ta tara man ta tara man jama'a mama ta ta yake ni tsakani da Allah da ta mutu wallahi babu abin da a tsakani da da ekta maman Umaira shikenan na koma shikenan na koma can majalisar da nake zama zuwa bayan sallan magariba sai ga mamata ta kira wani ta kira ni ta ce zo gida ga sunan sun dawo da ita da mijinta da mijinta da abokin mijinta sun je suna nema na suna nemana kawai ni taso ni zo gida ni dawo na unguwa yana shigowa na unguwa sai mutanen unguwa suka tare ni suka ce wallahi karin kuskure in je gida karin kuskure in je gida dan wallahi da adda suke sun ce wallahi sai sun kashe ni sai sun kashe ni karin kuskure in je gida kuma ni da ido na na su da makami dan na laɓe nan wajen wani mai sha yana kallon su nan kofar gidan zaunan su nan mama ta ta kirawo babana ta kira babana abun ya zo ya ga abun da yake faruwa ya zo wurinsu ya musu sallama sun gaki amsa mashi yanzu ya shiga gida ya fito sai nan station wurin dto ya gaya mu dto abun da yake faruwa ya ce ga sun zo sun zo da makami sun ce sai sun kashe ni. To tambayar da muke so mu yi maka ita mai korafin mm. uh, wato zuwa uh, Aminu Ibrahim. Ta tabbatar da mm. cewa an ga ka shiga ɗaki da yarinya kuma kai kai mata fyaɗe shi yasa ka gudu. Watakila sai daga baya aka kama ka. Kamar me za ka ce akan wannan abin? Ba gaskiya ba ne. To abin da muke so. Na. Mm. Abin da muke so mu sani kamar kun tafi wani bincike na asibiti da ake yi don eh, an nunar kama akwai rahotanni da suka nuna an yi bincike kuma an gano eh, an gano sakamakon abin da aka bincika me kuka je asibiti da aka je asibiti ni ba da ni aka je asibiti ba hmm. kuma ba da wani dan uwana an ka je asibiti ba ranar da abun ya faru an je asibiti an ce yaren nan lafiya lau take ba abun da ya faru da yaren nan unguwa gaba ɗaya kowa ya sani kowa ya san da labari yarinya lafiya lau take sai nan bayan da kwana biyu kuma sai an kaji an ce an ƙara ji bayanin nan lallai an taɓa ta na report na farko an ce yaren nan lafiya lau ke. sai daga baya kuma an zo an ka ce kuma yaren nan an taɓa ta To kamar lokacin da abin ya faru 'yan sanda sun kama ka ko kuma sai daga baya ne aka zo aka kama ka? A ba su kama ni ba, saboda ba ni gida lokacin da sun ka zo nema na sun dai daɗe nan kofar sun dai daɗe nan ƙofar gidanmu suna lemana sai hmm. bayan kwana biyu sai bayan kwana biyu da kai na kai kai na nan nan station can ma sun ka rike ni can ma ni kwana saboda haka har zuwa yanzu ana ci gaba da tsare ka a nan eh. helikwatar yan sanda da ke garin gusa can maido da kes din nan PID wanda an ka shigo da ni mota an ka dawo da ni nan sai PID To malam Kabiru kana cewa ba kai ka aikata wannan laifi ba duk da yake zargin ka ake yi. Me yasa kai eh. gudu in har ba kai ka aikata wannan ba misali masu lura da al'amura za su ce ina haka da gaskiya ai kamata ai ka tsaya. Ni ba gudu ne ba ni ba gudu ne ba ina wurin da nake zama ba inda na je. Hmm. Ina majalisar da nake zama. To ita zuwa ran ta yi korafin cewa ta zo ta kawo wannan koki a gidanku amma ba a tanka mata ba har ma ane mata barazana wadda ka nuna misali kamar akwai zargin aikata wannan danyen aiki da ake maka? A'a ba hakan ni ni gidanmu daga ni sai mamata ne ba hmm. kowa. To ta nuna ta zo wurin mamata amma mama ba ta saurare ta ba. Sai mamata sai kane na karami ne Muhammadu mu uku ne yake zaune cikin gida. Hmm. sai kuma babana polis ne kuma zum yake aiki ba gida yake ba ba nan kaura yake aiki ba hmm. to kamar baban naka tun da jami'in tsaro ne na 'yan sanda ya saka baki a cikin batun ya shiga cikin maganar eh ya shiga to wace rawa ya taka ni na yana nan ni ban san abin da ake ciki ba ne dan ni tun na sati na biyu nan ne ni yanzu so guda ma zo na akwai wani abu da ya gaya maka na kokarin da ake na fitar ka ko kuma kashe maganar? Ni ba abin da na ba ni kawai kudin abinci. Saboda abincin nan da kudin mu muke saya abinci. Aminu Hamza wanda ake zargi da bata wata karamar yarinya ya shekaru biyu a jihar Zamfara. Duk yunkurin da muka yi na sake yin hira da mahaifiyar yarinyar nan ya cimma matura domin bisa ga bayani an tsorata ta mun kuma samu labari cewa rundunar 'yan sandan jihar ta sauya wa mai gidan nata wurin aiki zuwa wani wuri da ke tazara kilomita 400 daga inda iyalin nasa suke abin da kungiyoyin kare hakkin bil'adama suke gani baya rasa nasaba da karar da suka kai da kuma neman abi hakkin karamar yarinyar su da aka bata idan muka sami wani ci gaba game da wannan batu za ku ji labari kafin nan mun nemi jin ta bakin kungiyar da ke fafatukar kare hakkokin mata da ƙananan yara rafa jihar zamfara wadda ta fara bin diddigin shirin bayan jin bayanin mahaifiyar yarinyar da aka yi wa fyaɗe. alhamdulillahi ba shakka mun ji wannan ah, magana ta ita wannan yarinya yar shekara biyu wata shidda wadda aka wadda ke zaune a garin kaura da aka fyaɗe mun ji wannan magana a a lokacin da muka ji wannan magana hatta dukkan na kaura don lokacin an zo da za a zo an zo da an kawo kes ne a nan a kusan shi nan kwamishina a polis ya bada odar aje a kamo yaron nan an kamo shi zuwa nan kusan lokacin muka shiga kes ɗin gadan-gadan kuma alhamdulillahi muna cikin kes ɗin har ya zuwa yanzu da muke magana da kai dan yanzu yanzu nan muka baro wurin kwamishina a polis na nan jihar zamfara gabaki daya mun zanna da shiya to da muka je kes ɗin nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji daɗi ba sosai kuma mun bi kes ɗin nan. Sai ku biyo mu domin jin bayanin nasu mako mai zuwa. Yanzu a madadin wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata yanzu kuma ga karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana ismi aisha umul jamil ishaq tahfizul qur'an أعوذ بالله من الشيطان 'bismillahi' بسم الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذي كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Masu sauraro barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Fitaccen likitan Amurka ɗin nan da ya ƙware kan cututtuka masu yaɗuwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump. da sauran mambobin kwamitin yaƙi da cutar coronavirus. Mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yaƙin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaƙi. Yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Tsohon ciyaman ɗin jam'iyyar NCP ta Sudan Ahmed Harun ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari. A cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi Haruna ɗin ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya. Hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba, wanda na hannun damar hambararren shugaba Umar albashir ne. A halin da ake ciki kuma wani sabon fadan da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta kudu a wannan makon. Na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarƙaƙiya wadda ƙasar ta cimma. Wani mai magana da yawon ƙungiyar 'yan tawayen ta NAS ya ce, wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsoffin mayakan ƙungiyar SPLM-IO ta kai hare-hare kan wasu wuraren kungiyar nas a jihar ta central equatoria tun a ranar lahadi daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya ce hukumar ta ɗauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaƙi da cutar coronavirus ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga ƙasar amurka wacce take ta ɗaya cikin masu baiwa WHO din tallafi. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matukar miƙewa zuwa lokacin da aka kaɗa ƙararrawar tashi a birnin New York, wanda ke nuni da ƙwarin gwiwar da masu saka hannun jari suka samu game da yiwuwar sake farfadowa bayan shuɗewar cutar COVID-19. Sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yiwuwar jinya da shi zai kai ga waraka. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da CD da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke muku fatan alheri ma'assalam. Bonjour, au micro Idrissa